الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe a rayuwanmu innahu waliyu zalika wal qadiru alai bayan haka da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu shiga sabuwar sura a yau ita ce suratul buruj bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد نعم آه سورة البروج wato sabuwar sura ce mai suna suran alburuj alburuj asalin ma'anan shi taurari ne ake kiransu alburuj waɗansu malaman tafsirin suka ce alburuj jam'u burj wato burj su ne manya-manyan ginnai din nan kamar a ce palace a ce burju kaza burju kaza burju kaza manya-manyan ginnai su ne wato uh, al-buruj wannan sura mai albarka suratul buruj din nan bi ma'ana suran taurari shi ya firin jaya makkiyatun ta sauka ne a makka ita ce kuma sura ta biyar idan ka ɗauko jerin surorin daga sama kana gangarowa wa ayatuha yawan wannan sura mai albarka isnatani wa wato ayoyinta ashirin da biyar ne eh, biyu ne kacal bismillahir rahmanir rahim kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya buɗe kowace sura da bismillahir rahmanir rahim banda suratu tauba ita ma wannan suran ya buɗe ta da wannan suna mai albarka na shi Allah ɗin a inda duk mai karanta wata sura sai ya nemi tabarruki da wannan sunan kafin ya shiga surar to mu ma muna tabarruki wajen karanta wannan sura mai albarka da sunan Allah subhanahu wa ta'ala mai rahama mai jin ƙai Allah ce sama'i izatil buruj rantsuwa ne Allah maɗaukakin sarki yayi a inda ya na rantse da sama zatil buruji ma'abuciyar wato alburu su ne hanyoyin taurari inda taurari in suka fito suna tafiya inda suke bi su ne taurarin Alburus ɗin sai su je su faɗa a inda Allah yake kaddara musu su fada ne inda waɗansu suka fassara manya-manyan wato waɗansu ginne ko tsaunuka haka shi ne jam'u burjin wato hanyoyin da taurari suke bi idan suka fito a lokacin da Allah ya umarce su su fito a idan za su fada su fada inda Allah ya kaddara musu to shine buruj waɗannan taurarin da suke fitowa su fada Allah ya rantse da sama ma'abuciyar waɗannan taurarin wal yaumi Allah ya rantse da ranan da al-maw'udi ya alƙawaranta mana zai zo shine ranan tashin kiyama al yaumul maw'ud ranan da Allah ya alƙawaranta ma kowa cewa wannan ranan tana zuwa masa in ma tashin kiyama in ma ranar da aka maka alkawari ajalinka zai cika a wannan rana ina fata an gane ko Allah ya rantse da wannan rana wa shahidin Allah ya rantse wato da mutum shine shahid wa mashhud da tashin kiyama mashhud yawmun mashhud yawmun majmu'un lahun nas wato ranar da mutane za su haɗu da yawa wato ranan ita ce ranar tashin kiyama yawmul mashhud ranan da kowa zai halarci gaban Allah ya tsaya mai halarta da ranan da za a mai halartowa din shine ash-shahid ko kuma ash mutumin da zai je ya ba da shaidan irin ayyukan da ya shine ash-shahid wa mashhud ranan da za a ba da shaidan a cikin ta din shine ranar tashin kiyama qutila ashabul ukhdud Allah maɗaukakin sarki ce an tsinewa ma'abuta al-ukhdud al-ukhdud ashabul ukhdud wato waɗansu kafirai ne akai a wani zamani suka tona wato ƙaton rami suka bunka wuta a ciki suka yi ta hura wuta a ciki wanda suke kama mumunai da suka yi imani da Allah suna jefawa a ciki Ƙisar yadda take ga ta kamar haka, ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a inda manzon Allah ya ba da ƙisan asabul ukhdud ɗin nan. Ya ce, ai wani zamani daga cika, wato ai wani zamani a inda aka samu wani sarki ɗaya daga cikin sarakunan banu Isra'il. Shi wannan sarkin ya zo da a wani zamani nashi bayan annabi Musa alaihi salam a inda shi wannan sarkin yana da boka wanda sarkin nan duk abin zai yi sai abin bokan nan sai ya nemi fatawa wajen bokan nan sai abin boka ya faɗa mun san al'adan sarakuna irin na da to bokaye ne suke ga musu komai fir'auna ma san da ya mafarki ya ga shanu bakwai ramammu suna cin wato a sab'un ijafin ko na a misra ko ba haka ba ya ga sanu guda bakwai yankwanannu suna cinye ga waɗansu masu ƙiba sannan ga waɗansu sab'a sun bulatin waɗansu gonaki dai ga sunan hudurin sun yi kore shar sun yabanya sun yi kyau ga waɗansu bakwai kuma ya bi satin sun bubbushe sai ya nemi a bashi fatawa masu sihiri su bashi fatawa shine aka ce e aka kasa aka fito da annabi aka je aka tambayi annabi Musa annabi Yusuf annabi Yusuf ya ba da fata ya ce za a yi yunwa na shekara bakwai saboda haka su yi tanadin abinci na shekara bakwai su yi noma su tanada to fir'auna ya zai mafarki kuma har ila yau ya je tambayi bokan shi ya ce za a haifi ɗa a lokacin annabi musa za a haifi ɗan da zai kwace masa mulki cikin banin isra'il shine ya fara yayyanka 'yan banin isra'il to ga al'ada za ka samu duk yawanci sarakunan da ba su da aƙida ba su da bin koyarwar manzon allah yawanci za ka samu suna da irin waɗannan malaman tsubbu-tsubbu da suke musu tsubbace-tsubbace to shi wannan boka na wannan sarkin tsufa ta zo masa ya manyanta ya tsufa sai ya je ya ce ma sarki ni fa shekaru fa sun kama ni matuƙa tsufa ya zo mun turo mun wani yaro matashi yaro ƙarami in koya masa waɗannan abubuwan na duba na sihiri na menene duka domin randa na mutuni kana da magajina turo mun yaro mai hankali bari mai kwakwalwa haka to shi kenan sarki ya samu yaro ya tura yana tura wajen boka ta a wajen inda hanyar da yake bi ya je wajen bokan akwai wani rahib wani malami mai addini a tsakani shi yaron duk lokacin da zai wuce zuwa gun wancan bokan sai ya fara tsaya gun malamin nan ya ɗauki karatu ya koyi imani da Allah yana koyon aƙida sanin Allah yana koyon abin da yake is contrary to abin da shi wancan bokan yake koya masa domin wannan malami ne mutumin kirki ne ya yi imani da Allah babban malami ne to ina jin ya ɓuya a lokacin an fi ƙarfin shi an yi overpowering nashi to shi wannan bokan an san lokacin da yaron nan aka bayar daga ƙarfe kaza zai zo zuwa lokaci kaza sannan daga ƙarfe kaza zai taso daga wajen bokan ya dawo gida karfe kaza to shi yaron idan ya tashi daga gida sai ya biya ta wajen wannan malami ya ɗauki karatu kaga dole ya yi latti na zuwa wajen boka to boka kullum sai ya mai bulala ina kake ina kai abun nan sai yaro ya ce na yi latti ne kullum yana kawo mai uzuri daban-daban in yaro ya taso daga can kuma ya zo zai wuce gida sai ya biya ta malami ya ɗau karatu sai ya yi latti sai a ji a masa bulala a gida kuma haka haka haka haka haka haka ake ta tafiya wata rana yaro dai a takaicen takaicewa sai yana kan hanyar shi na komawa gida sai ga wata muguwar dabba ta tare hanya mai kashe mutane ta kori mutane ta hana su hanya sai ya ɗau duwatsu guda biyu ya ce ya Allah na roƙe ka in wannan malamin ne akan gaskiya ya Allah in na jefa wannan dabban da wannan dutsen dabban ta mutu mutane su samu su huta daga sharrinta na kawar musu da bala'i in kuma malami ne akan eh, wancan eh, boka ne akan gaskiya kar ta mutu to yaro da ya ɗauka sai ya jefa ya ce ya Allah in wannan malamin ne akan gaskiya ta mutu yana jifa shi ta mutu ina fata an gane ko to shi kenan sai aka ce yaron na yaron nan daga sunan daga nan ne sunan shi ya fara shahara ya fara shahara Allah da ikon shi sai ya fara dai dan warkar da yan makafi guragu haka da makamantansu Allah ya bashi dai mu'jiza haka yar abin karama to sai wani daga cikin fadawan sarkin makusanci zuwa ga sarkin sai makanta ta kama shi sai aka tura shi gun yaron sai yaron ya warkar da shi yana nan ranar suna zaune da sarki kawai hey, ya ga an ka kaza ya yi magana an yi kaza ya yi magana sarki ce da ba kai ba makaho ba ne ce ubangiji na ya warkar da ni sarki ce ubangijinka kana da wani ubangiji ne ban da ni shi ma kana da wani ubangiji ne ban da ni ta ce a ba za ta yi ba wane ne ya warkar da kai ka gaya mun wane ne ya wannan abun sai ya ce ai yaron nan ne aka kamo yaro aka kawo gaban sarki shi kuma dama wannan mumini ya ce karka nuna ni nike koya maka waɗannan abubuwa shi ma yaro dai da aka takura mai sai ya jawo aka rama kallahu shi ma aka je dukansu gaban sarki nan, sarki yayyayyai su koma daga wannan aƙidar tasu ta imani da Allah shi kaɗai suka ƙi ya nuna musu shi ne Allah shi za a bi shi ne mai faɗa a ji suka ƙi saurara ya ɗauko zarto ya sa aka sa akan kan wannan wanda ya warke daga makantan nan aka yi ta yankawa daga nan za ka koma yana ce a ni dai na imani da Allah za ka koma ana yanka ana yanka har zartun na ya lume a kai har aka raba malamin nan tsago biyu wannan ɓari ya faɗa ta nan wannan ɓari ya faɗa ta nan bai bai taɓa janyewa ba duk da azaba da yankan nan bai taɓa janyewa don zafin nan ba haka ya mutu yana mai shahada mai imani da Allah aka kawo malamin yaron shi ma yaya aka nawa kalla ga yadda aka yi mana yace ni ina nan a mai imani da Allah shi ma aka sa zartan ana yanka ana yanka sai da aka tsaga shi wannan bari ya fada ta nan wannan bari ya fada ta nan aka ce kai fa, yaro yace yana nan shi ma a imani da Allah amma shi kan sarki sai yace a ɗauke shi tunda yaro ne ya sa fadawan shi su kai shi can bayan gari su samu tsauni mafi tudu su hau da yaran su jefa shi daga tsaunin ya gangara ya mutu sai da suka ɗauki yaro suka je kan tsaunin gaba ɗaya za su jefa shi sai tsaunin ya girgiza gaba suka halaka yaro ya dawo gida eh, ya tarar da sarki yaya ina suwa ne ya ce ai sun mutu ya ni fa a ni gani nan kalau alhamdulillahi ubangiji na ya kare ni shi fa bai sai ya ji wannan kalma ta sai sarki ya sa kuma aka ɗauki yaron ya ce a shiga jirgirwa sai an je tsakiyar teku a ture shi hankaɗa shi ya mutu aka je teku jirgi ya juye da mutane yaro ya dawo kalausu suka halaka ya dawo kuma gaban sarki kuma wannan abun duk abin da ake inan jama'a suna sani jama'a suna sani yaro fa ya gagari sarki ya gagari sarki ya gagari sarki yaron nan anya kaza kaza to sarki yana tunanin yadda za a kashe sai ce ranka daɗe bari in ga maka in kana son in mutu ka gayyaci jama'a gaba ɗaya a je murtala muhammad square misali ba nan ba ne dandali inda ake haɗuwa to a samu dandali inda za a gayyato mutane gaba ɗaya su zo su yi witnessing yadda za ka kashe ni kuma in ga maka kalman da zaka faɗa Allah ya ɗauki raina amma in ba haka ba wai in don kai ne zaka kashe ni bisa raɗin kanka ba za ka iya ba sai sarki ya ce to ya za a yi ya ce to a taru a wajen ina da kibiya ka ɗauki kwari zan je da kibiya da kwari da baka ka zare kibiya daga kwarina a ɗana a kibiya a baka in ka in aka yi seti ka ce da sunan ubangijin wannan yaron aka yi haka jama'a aka gayyato na ƙauyuka da kaza yau a zo a ga wanda ya gagari sarki kaza kaza yau za a yi kaza "Kasan akwai son ganin irin wannan mutane ina fata an gani wani ko da kafa zai tako ko kuɗin mota sai ya yi haya sai ya yi bashi aka zo aka taru aka taru aka yi shela gashi gashi sarki ya ɗauki biya ya ja a baka ya ce da sunan ubangijin kaga ya ce yaro ya ce ka ce bismillahi ne da hikima bismi rabbi haza da sunan ubangijin da ya harba yaro ya mutu hai mutane gaba ɗaya suka yi sujar suka ce mun yi imani da ubangijin wannan yaron mun yi imani abinda sarki ke gudu shi ne ya faru sai wani bafa da ce ah ayya martaba kuma ai ayi ba ayi ba abinda ake tsoro tun abun yana mutum uku yau gari gaba ɗaya ƙasa gaba ɗaya ta musulunta haka ne fa haka ne fa to shi yaron ya yi sacrificing ransa ne don a yi imani da Allah ina fata an gane ko sai sarki ce it's impossible ba zai yiwu ba yanzu ne ma za a fara to shi ne sai sarki ya sa aka tsare duk wanda suke imani da Allah duk wanda suka faɗa aka tsare su aka ware su sai aka tona ƙatoton fafake kirani aka fafake shi aka fafake shi aka yi ta hura wuta aka yi ta rura wuta aka yi ta rura wuta wuta ta yi ja ta zamanto garwashi sai sai sarki ya ce su yo layi wanda yadda shi ne Allah ba zai shiga ba wanda yadda allan eh, yaron nan shine allan shi da zai bauta allah shi kaɗai, ya zo ya fada wutan haka mumunai suka yi ta yin layi ya a ina tare da allah ubangiji yaron nan sai ya fada wutan wannan faya haka suka yi ta layi suna ta shiga wutan wata mace ta zo da goyonta da ɗanta jariri ne bai kai irin shi a ce ya yi magana ba ta zo da ta ji hucin wutan da ta kai sai ta koma sai yaro ce mamaki shiga aljanna ce ina fata an gane ko sai kai ta tsalle ta fada to shine Allah yake ba mu kissa yanda kafirai suke kona mumunai a cikin wuta su ne ashabul ukhdud kafiran kenan wannan ramin da suka fafike suka hada wuta shine ukhdud din su da suka yi din su ne ashabu ma'abutan wannan ramin wuta shine Allah ce to na tsine ma waɗannan kafiran da suka yi mumunai irin wannan azaba na tsine ma ma'abuta wannan uhdud din kutila ashabul uhdud na tsine wa ma'abuta uhdud din nan waɗanda su me suka yi menene annari zatil waqud wanda suka hura wuta suka rura ta izhum alaiha qud lokacin da suke zaune a gaban wutan suna ta hankada mumunai suna gaban wutan suna zaune suna hankada mumunai wahum alama ya faluna Allah ce waɗannan mutane kafiran nan alama ya faluna game da abubuwan da suka yi taiwa mumunai a wannan ranar alama ya faluna bil mu'mina shuhud Allah ce muna shaida muna shaida mun ga duk abun da suka yi wa mumunai a wannan ranar muna shaida in ji Allah ina fata an gane ko Allah ce wa ma naqamu minhum ba abunda mumunan nan suka musu ba su ci ba ba su sha ba ba su ɗau haƙƙin wani ba ba su taɓa haƙƙin wani ba wai laifinsu da ya sa suka cancanci irin wannan azabar illa an yi umino billahi kawai don su yi imani da Allah al'azizu mabuwayi alhamid abun godewa Allah abun godewa ne ina fata an gane ku alhamid abun gode abdulhamid bawa wato abin Allah ubangiji abun godewa to laifi su kawai me yasa za su yi imani da Allah shi yasa suka yi deserving wannan punishment a jefa mutum a wuta ya ci ya kone yana bai ci haƙƙi yanda yake faruwa a yanzu tare mota in musulmai suna ciki a bunka mata fetur a kunna mata wuta su cinye a ciki ana kallo a bunka musu wuta a ɗaki a bunka musu yanda abubuwan da suke faruwa ka tambayi wanda ya bunka wutan nan ya ƙona mumunan nan ka ce don Allah ya faɗa maka mai suka yi ya ce ba su yi komai da a muslim shine amsa shine laifin da a muslim so akwai inda in an zo ma sai a tare mota a ce duk wanda ba musulmi ba ya sauka duk kirista ya sauka saura kuma a rufe wanda ba abin nan ba musulmai me yasa don su musulmai ne amma ba don sun bige wani ba ba sun kashe wani ba ba sun don sun dauki kudi wani ba a'a bunka musu wuta aqidan kafiri duk inda yake da na da da na yanzu in kaga ayyukansu zaka ce sun zauna lokaci ɗaya suka yi mitin al-kufru millatun wahida hanya ɗaya ne aqida ɗaya ne ina fata an gane ko Allah ya ce ba su yi musu komai ba sai dai sun yi imani da Allah ne kawai laifinsu al'azizi mabuwayi alhami kai ka nemi tsarkaka daga zina shi yana yi kai me yasa kai kake ba za ka yi ba wai ka mai laifi ka ce ba za ka sha biya ba shi yana sha ka ce ba za ka bauta ma wani Allah ba Allah za ka bauta shi yana bauta ma wani Allah ka ce za ka yi sallah shi kuma ba zai yi ta ba waɗannan abubuwa wai da suka yi eh, raba ku shine laifinka da ya cancanta a maka haka shi Allah nan al'azizu mabuwayi alhamid abin godewa ɗin nan shine allazi lahu mulku samawati shine wanda mulkin sammai bakwai ɗin nan da abin da yake cikinsu duka nashi ne wal ardi shi ne kuma mulkin ƙasai bakwai da abin da ke ƙarƙashinsu da doronsu duk nashi <coughs> wallahu shi Allah ɗin nan ala kulli shay'in ga bisa dukkan ta'asar da ake yi shahidun yana mai shaida Allah yana sani ba ma sai na wannan asabul ukhdud din ba a'a duk wani abin da ake mara kyau Allah mai shaida ne yana sane ko kuma abu ne mai kyau da ake a waje Allah mai shaida ne mara kyau Allah ma mai shaida ne ba abin da zai ɓuyan ma Allah subhanahu ta'ala alimul ghaibi ne wa shahadati masanin abin da ke ɓoye ne hakanan masanin abin da ke bayyane ne a zahiri ba abinda mutum zai mai kyau ko mara kyau da zai ɓuyan ma Allah subhanahu ta'ala ballantana ma irin wannan ta'asa ta ƙona mummunai. ina fata an gane ko na'am kuje إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب ثم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير التي إن الذين حقيقة وأن كافران دا فتن المؤمنين سكا فتني مؤمني أجمد الدين سكا فتني مسلمي أجمد أكيدا سنا الله أني suka azabtar da su suka cutar da su suka ƙona su da wuta mumunan ma walmuminati mazansu da matansu sun lam ya tubu sannan ba su tuba su ba suka musuluntan suka mutu a haka suna kafirai masu wannan laifin kuma mai girma na ƙona mumunai da fitinan mumunai Allah falahun azabu jahannama waɗannan suna da azaban wutan jahannama ita ce sakamakon su. bayan azaban wutan jahannaman nan walahum azabul harid suna da wata irin azaba ta gobara yanda za ka ga gobara ya kama waje yana ci ma malam to haka zaka samu wutan za ta zamanto musu gobara a cikin jahannaman ma akwai wata azaba ta gobara yanda gobara zai kama waje ka ga yana ce haka wutan nan za ta kama su inji Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane ko saboda bayan kafurcin ga Allah kawai bai ishe su ba a'a su zo su hana mumunai kuma bauta wa Allah su musguna musu su halaka dukiyansu su kona su su kona musu wuraren ibada su kona musu dukiyoyi su zo su kona su har ma macen da ma a musulunci ma an ce a tausaya mata ko an je yaƙi ba a taɓa ta yara ko an je yaƙi ba a taɓa su tsofaffi ko an je yaƙi ba a taɓa su to su gaba ɗaya za su gama da su ne ga wannan kafurcin shi kaɗai tsakaninsu da Allah sannan ga wata ta'asar can ta duk inda kawai ga su dai maɓarnata ne kawai ba sa son Allah kar wani ya so Allah ba za su bauta Allah ba saboda haka kar ma wani ya bauta ma Allah din haka suke ba za su yi sallah ba so kar a yi sallah ba za su zo masallaci ba saboda haka kar ma a gina ma masallacin in ma an gina a ƙona. ta gani Allah ya to gashi ya tana dama ya nuna mana da ya karshen su wutan jahannama da wuta ce ta gobara za ta kama su innal ladina amanu waɗanda kuma suka yi imani da Allah suka sunkuyar da kai suka karbi saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi imani imanu dama ma'anan imani ƙaulun bil lisan wa amalun bil jaware wa atiqadun bil jinan shine imani asalin imani shine harce ya furta yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah harce ya furta sannan kuma wa amalun bil jaware a gaggabobi suna aiki irin na mumunan ka furta kalmar la ilaha illallah eh to ka mu ga suna sallah ka gani su ne za su gaskata mana kayan imani kana sallah kana azumi kana zakka kana haji kana duk wani abin da yake tabbatar da ma'anar la ilaha illallah sannan kuma a samu watiqadun biljinan imanin har zuciya ne shi sa zuciya ne ke tunkuɗa gabobin su yi aiki amma macen da za ta ce misali ta yi imani sa hijab ta ce a'a ai dama imani a zuciya ne ƙarya ne akwai amalin bin jaware, akwai aikin waje akwai aikin waje dole domin abin da ke cikin zuciya ne abu ne yake conceived rufaffe ne ba wanda ya sani amma menene zai revealing mana abin da ke cikin heart ɗinka shine gaɓoɓinka ah, ka kwana ce mun kai mumini ne mun fita mun yi sallah ba kai ba mun yi azahar ba kai ba la'asar ba kai ba magariba haka shekara ɗaya ka kwana ce mun mumini ba zan yadda ba amma misali ko baka furta mun kai mumini ne ko kai kafuri ne dai kullum muna kamsu salatu ni a waje na kai me da ayyukan waje zan ni zan yi hukunci abinda ke zuciya na Allah ne shi yasa ake samun munafukai ba ma sanin munafukai shine su za su fito a zahiri musulmai ne ana komai da su amma a zuciya kafurai ne amma mace ko mutum yana abin nan ka ce ki sa hijabi ta ce a'a ai ko na fita ka imani a zuciya ne karya ne hadda aiki hadda aiki ina fata an gane ko ba imanin baka ba a'a wa amilu salihati bayan ka yi imanin mu ga ayyuka na kirki na kwarai kuma suna menene suna reflecting ayyuka na kwarai suna biyowa waɗanda suka yi imani da Allah suka yi ayyuka na ƙwarai a rayuwarsu na duniya ba su yi ɓarna da ta'asa irin na kafirai ba su kafirai ayyukan wato a abuna ɓarna da ta'asa suka yi ta yi bayan ga rashin imani ko kuma kun yi imani da Allah kun yi ayyuka masu kyau to Allah ce lahum jannatun suna da waɗansu gonaki gardens plural kenan suna da gonaki wanda tajiri min tahti al-anharu wanda koramai suke gudana a ƙarƙashin gonakin Allah ya ce duk wanda ya je wa Allah gobe kiyama ya wayi gari ya ga masaukin shi aljanna ce to Allah ce zalikal fawzul kabir wannan shine rabo mafi girma ina fata an gane ko na'am inna batasha rabbika lashadid إنه هو يبدع ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد الله ce inna baqasha rabbika lallai damkan da Allah zai wa kafirai kai to la da tsanani da aka ga mutum yana abu ana kallon shi ana kallon shi Allah yana kallon shi to baƙasha rabbi randa da ka zai wa mutum zai damke kafiri ya damke mai laifi to lalle hakika damkewan ubangijinka ga mai laifi ga kafiri la shadidun damka ne na tsananin gaske fa Allah baya sassauta wa mutum ina fata an gane ko Allah ya ce na yana da tsanani gara in kana da abu ka bari in kana yin abu ka bari in amka maka wa'azi ba kyau ka bari kar ka ga kana ayyuka marasa kyau kuma kullum a cikin lafiya kake ko ciwo ba ka yi ko abun nan mura ba ka yi kada ce ga mu daren kalau wallahi ba matsala a'a amhilhum ruwaidan Allah yana jinkirta mutum shine Allah ce ka kiyaye ran da zan damke ka damkata tana da tsanani inji Allah nabbi ibadi ya Muhammad ka sanarwa bayina fa anni anal ghafurur rahim ni Allah mai yawan gafara ne mai rahama ne ga wanda ya nemi gafarata da rahamata wa anna azabi kuma ka sanar da su fa lallai azaba ta fa huwal azabul alim shine azaba mai raɗaɗin da babu wani sama da shi ga wanda yace ba zai zauna lafiya da ni ba ina fata an gane ko Allah ce a sanarwa mutan sanarwa bayi wannan sannan Allah madaukakin sarki a suratul fajr me yace yace wala yu'azzibu azabahu wala yuthiqu wathaqahu babu wani wanda ya iya tsananin azaba iri na inji Allah hakanan babu wani wanda ya kai ni iya daure mutum inji Allah in nace zan daure shi azabtar da shi ba wanda zai kai ni inji Allah gara kai kawai abinda zaka rika samun lafiya tsakaninka da Allah zaman sulhu da Allah inna batasha rabbika la shadid innahu huwa yubdi wa yu'id lallai Allah nan shine wanda ya faro halittan mutum sannan in ya mutu wa yu'idu ya mai da shi zuwa ga wata rayuwar kuma ya ta da shi gobe kiyama shi ya fara ka ya fara halittanka bayan ka mutu wa yu'idu ya maido ka kuma gobe kiyama a gabansa don a ga sakamakon ayyukan da yi wa huwa shi Allah ina al-ghafuru mai gafara ne mai yawa ga bayinsa da suke neman gafara alwadudu mai tsananin son bayinsa na kirki ne in ji Allah shi mai yawan gafara ne mai yawan son mutumin kirki ne shi Allah zul majid shi ne ma'abushin al'arcin nan almajid maɗaukaki fa'alun lima yuridu mai aikata abin da ya ga dama ne a lokacin da ya ga dama kamar yadda ya ga dama babu wani wanda ya isa ya ce Allah me yasa kai kaza Allah ce in ka tambaye ni ma kana cikin matsala ina fata an gane Allah bai son yayi abu ka tambaye shi why baya so Allah ce ku ne in ku yi ni zan tambaye ku ni mahalicin ku ne zan tambaye ku me yasa kai kaza amma ƙaryan ka kai ni Allah ta tuhume ka ce me yasa kai kaza shi yasa annabi nuhu annabi ah, nuhu Allah alaihi salam lokacin da ɗan shi ya halaka kan'ana Allah ya mai alkari zai cece shi da shi da iyalansa da kan'ana ya halaka annabi nuhu ya kira shi zo ka hau jirgi yace sa'awi ila jabalin ya ni min alma yace la asima la asima min amrillah illa ma rahim yau ba wanda isa ya kare wani daga wannan ruwan na da halakan sai wanda Allah ya ji kanshi wanda Allah ya ji kanshin kuma shi ne wanda ya shiga kwale-kwalen nan yace ni can zani da ya je ya halaka mana wahala bainahuma mawji fa kana minal mughraqin sai ya fara rabbi inna ibni min ahali, wa inna wa'adaka alhaq kaza kaza ya fara yace ya Allah to ga dana yana cikin iyalaina kuma ka mun alƙawari zaka Allah ce ya nuhu innahu amalun gairu salih ya nuhu tam na innahu laysa min ahlika baya cikin abin nan yan abin nan ahlika shine mumunai wanda suka yi imani da kai kawai amma ko ka haifi mutum baya tare da kai aqidan ka ai laysa min ahlika wa innahu amalun ghairu sal kuma yanda ka tambaye ni din nan me yasa na halakar da shi gashi gashi kayi abun da bayi da kyau daga baya Allah madaukakin sarki ce da ba don rahama ta a gare ka ba menene ayan ta ce da ba don rahama ta a gare ka ba yace da wala tas'alni ma laysa laka bihi ilmu kar ka tambayi ni akan abin da baka da sanin sirrinsa yace ya Allah na tuba in baka gafarta mun ba ya Allah zai Allah ce na gafarta maka je ka nayi abu ka kalle ni baka san dalilin da sani eh, ai ahalinka ka naka ka shine wanda ya imani da ka amma ko ka haifi ɗaya fito kafiri ai ba naka bane mumini da yake nesa shine naka ina fata an gane ko na'am هل أتاك حديث هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد fi lauhin mahfuz Allah madaukakin sarki ya tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce, hal ataka hadithul junud ya Muhammad shin labarin waɗansu mugayen runduna ya zo maka yadda muka yi da su an samu waɗansu runduna rundunan nawaye ya Allah ya ce fir'auna wa samud rundunan fir'auna da kuma rundunan samudawa fir'auna azzalimi ne mabarnaci ne a bayan ƙasa to yana da runduna da ya haɗa sojojinsa wanda su yake tura su yi ta'asa su yi ɓarna mugaye ne ƙwararru ne wajen iya azabtar da mutum da tsire shi hmm? wa fir'auna zil autad alladhina tsagau fil bilad fa aktharu fiha hal fasad wa samud alladhina jabu Safra Bilwad duk yanda Allah ya ambace su mugayen runduna suka tara su samudawa su ma ga sunan ma malam wanda suka je suka haɗu suka je suka kashe taguwan annabi salih labarin su ya zama ka kuwa yanda suka yi taɓarna a bayan ƙasa su ma suka nuna ba a isa ba kawai a bauta Allah a bayan ƙasa labari ya zo maka inda muka fatattaka su muka halaka su muka shafe su muka turo musu tsawa da iska Allah ce hmm, balil ladina kafaru bar kafiran yanzu kawai su dai fi takdibin suna cikin ƙarya kullum duk kisan da ka kawo musu sai su ƙaryata kyale su su ma na yanzu wallahu min wara'ihim muhit Allah yana zagaye da su suna tafin Allah suna hannun Allah ba za su escaping Allah ba ba za su guje wa Allah ba Allah yana zagaye da su ta duk inda suka fita misali yanzu ni ne kai na ajiye wani dan kiyashi a hannuna haka sai ya gudu ya gudu ya gudu ya zo nan ya buya a ina yake dai a hannuna ta duk inda ya buya ya gudu dai yake rayuwa yake menene yana dai rotating akan dai hannuna to ta ina zaka guje wa Allah din Allah ce kafiran yanzu suna su ma suna cikin masu ƙaryata annabi irin na farko yanda suka yi irin yanda na fir'auna suka yi irin na yanda samuda suka yi su ma na yanzu haka suke similar amma kyale su wallahu min wara'ihim muhit Allah yana zagaye da su gaba daya bal huwa qur'anun majid wannan qur'anin dai da muka saukar maka ya Muhammad Qur'ani ne littafi ne abin karanta majidun mai daraja fi lauhin asalin shi daga lauhin mahfuz ne aka ciro shi ina fata an gane ko daga lauhin mahfuz ne aka ciro wannan Qur'ani wannan shine karshen wannan sura mai albarka بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر توقع سابوة سورة سورة الطارق الطارق ma'anan tariq shine mutumin da zai zo maka da daddare yana kwankwasa kofa kwankwasa kofa shine at-tariq mai kwankwasa ƙofa ina fata an gane ko to shine mutumin da kana zane ka ji ana kwankwasa kofa sai ka ce mani tariq waye mai kwankwasa kofa at-tariq kenan to wannan suratu tariq sura ce ta tariq ta kwankwasa kofa amma ma'anan shi nan tariq din nan sunan tauraro ne wanda shi baya fitowa sai dare yayi kaga kaman baya ƙwanƙwasowa ya fito muku sai me sai dare ya yi shi ne sai aka kamanta shi da mai zuwa da mutumin da baya zuwa maka ya ƙwanƙwaso ƙofa ya zo sai da dare to kasancewan tauraron ne ya yi kama da haka shi ma tauraron nan sai aka sa masa afari mai ƙwanƙwasawa sai aka ɗauki sunan kai aka sama sunan tauraro domin baya fitowa sai da dare dare eh, da dare za ka gari na wayewa sai ya ɓace ba zai sake fitowa sai gobe kuma sai ya nauso ya fito dare na fara shi ma sai ya zo to Allah ya rantse da sama ya rantse da wannan taurarin, kamar yadda za mu karanta insha Allah wannan sura mai albarka makkiyatun ta sauka a makka ne ita ma ita suran kanta suratul tariq din a jerin surori daga bakara in kana gangarowa ita ce ta 86 wa ayatuha yawan ayoyinta wato saba ashara wato goma sha bakwai ne kaccal ayoyin wannan sura mai albarka bismillahir rahmanir rahim za mu karanta wannan sura da abin da take ɗauke da shi muna masu neman tabarruki da sunan allah ar-rahmani mai rahaman nan ar-rahim mai jin ƙai Allah ce sama'i na rantse muku da sama wattariqi na rantse muku da wannan tauraron da baya tashi fitowa sai dare yayi kai wa ma adraka mattariq ya muhammad ka san minin din attariq din nan ka san ma'anan shi kuwa sai Allah ce to ga ma'anan shi annajmu sunan tauraro ne asaqibu mai yawan haske cikin taurarin ma wato yana da haske a wanda wanda hasken shi yana da ƙarfi yana huda duhu shine kun ga tafsirul qur'ani bil qur'an ne kenan qur'ani ne ka at-tariq sannan aya ce ta zo kuma ta fassara mana ma'anan shi me at-tariqu sai ɗaya ayan ta ce ai an-najmu saqib shine sunan tauraro wato aya ta fassara aya Allah ce alƙari'atu malƙari'atu wa ma adraka ka san me alƙari'atu? sai ya ce mai kunun nasu kal farashin mabsus shine ma'anan alƙari'atu ranar da mutane za su zama to kamar kwari wa awarwa watsa kawai shine ranar tashin kiyama Allah ce dalilin da ya sa na rantse muku ni Allah mahalicci na rantse muku ko bayina na rantse muku da sama na rantse muku da wannan tauraron dalilin rantsuwan ina tabbatar muku in kullu nafsin babu wani rai a cikin a cikin ku mutane lama alaiha hafiz face sai mun sa masa mai kiyaye dukkan abin da yake shi yasa a can Allah ya ce cikin wailul mutaffifin wa inna alaikum hafizina ko wa inna alaikum lahafizin Allah ce wallahi mun sanya muku mala'iku masu lura da dukkan ayyukan da kuke to Allah ya ce na rantse muku na rantse muku ba rai wani rai daga cikinku face alaiha hafiz face akwai mala'ikan da yake monitoring ɗinka yana binka yana lura yana rubuta dukkan abin da kake yana recording ɗin shi shi mala'ikan wani wai ka ɓuya a duhu duhu baya hana shi ganinka ka ɓuya a wani ƙogo ƙogon nan baya hana shi ganinka ka ɓuya a ƙarƙashin ruwa kai ɓarnan baya hana shi ganinka ƙarƙashin ƙasa baya hana shi ganinka sai ka naɗe a wani gun a wani gun kai sai ka ga daidai inda idon mamaye shaidan ma yake kana ganin ka gudu yawwa wataƙila ma yana ganinka kana lallaba za ka yi saɓa ce zai je duhun gu kaza ne mu je ta can zai zo na Allah ce babu wani rai wallahi wallahi sai da Allah ya rantse mana da sama da tauraro ba ɗaya daga cikin ku da zai aikata wani face akwai shaidun suna suna kallon shi suna shaida saboda haka ba da shaida akan ayyukanka gobe kiyama abu ne mai sauki ka duba mala'ika zai ba da shaida akan dukkan abin da kake aikata maganganun da ka furta zai ba da shaidansu ayyukan da kai da gaɓoɓinka zai ba da su bishiyoyi da ƙasa da duk inda ka shiga za su ba da shaidanka sannan kuma Allah ya ce ma a rufe ma bakinka hannayenka su ba da shaida a kanka duk su faɗi abin da kake kake taɓa da su kake damƙa da su duk za su faɗa ƙafanka a ce su yi bayani su yi bayani idonka ya yi bayani kunnuwanka su komai naka ya yi bayani kai fatan jikinka ma za ta yi bayani ba da shaida a kanka sannan sai kowa ya ba da shaida a kanka sai Allah ce wallahu ala kulli shay'in shahid shi kuma don girman Allah kai kadai sai mala'iku za su ba da shaida a kanka bishiyoyi da ƙasa za su haɗu su ba da shaida a kanka hannayenka su ba da shaida a kanka kunnuwanka su ba da shaida a kanka ƙafafuwa su ba da shaida a kanka Allah ya ba da shaida a kanka ka ce ka kuɓuta duk abin da suka faɗa shi a'a ba haka bane kai ne daidai Allah rufa mana asiri in kullu nafsin lamma alaiha hafiz ba wani rai face akwai mai bada shaida akan shi Allah ce falyanzuril insan ina mutumin nan kafirin nan ina mutumin nan da yake jayayya da tashin kiyama ina mutumin nan da yake musun Allah falyanzuril insanu wannan mutumin ya je ya duba mimma kulika daga menene aka halicce shi ne don Allah mun karanta ayoyi waɗannan sun fi a kirga sai ka gama girman kai ka gama kafin sai Allah ce kai wai me asalinka ne da me na halicce ka ne min nutfatin ne izatum gashi nan Allah ya ta nuna farkon ka fa kai ba komai bane kai ka je kai tunani ka zauna mana inda kake takama din nan kai wani ne ka fi karfi ka bauta Allah ka fi karfi kai kaza kai kaza kai wa Allah biyayya a ce ka bari ka ce ba za ka bari ba wai kai wani abu ne a bayan kasa Allah ya ce yanzu wato ka koma gefe kai kallo kallo irin na tunani ka je ka yi tunani cikin natsuwa da kwanciyar hankali bayan ka kwanta ka yi tunanin kai din nan wane ne menene asalinka origin ɗinka da me aka yi ka ne Allah ce ka tuna fa shi mutumin nan mai girman kan nan mai nuna mana ba sabin nan ba khuliqa min ma'in an halice shi ne da wani ruwa mani yake Dafitin, wanda yake tunkudan juna yayin fitowa shi mani idan mutum yana saduwa da mace in zai fito ba wai kamar fitsari bane surr haka zaka ji yana shooting yana harba juna yana harba juna haka ake yake ejaculating yana shiga haka to Allah ce da irin wannan ruwan mai tunkuɗa juna haka da shi muka halicce ka ta ina ma ruwan ya fito Allah ce ya khruju min baini sulbi yana fitowa a ƙashin bayan namiji shine spinal cord ɗin shi daga nan maniyin namiji yake fita wata ra'ibi da wanda yake fitowa ta ƙashin ƙirji ita mace Na ta mani yana fito ta ƙirjinta ne nan inda nonon ta yake daga ne yake fitowa namiji ne yake fitowa ta spinal cord din shi to daga waɗannan ruwan guda biyu ne in ji Allah ya nace na yi ka da suna halicce ka in ya fito gashi nan kamar majina a ƙasa ƙazanta duk wanda ya gani sai ya rufe da ƙasa kamar majina majina ce ta girma take wani jiji da kai a doron ƙasa har tana nayin Allah shi ne Allah ke tona asirin ka san kai waye ka natsu gawai ka natsu kai lifka sun kuyar da kai kawai ka bauta wa Allah you are nothing kai ka ja aka tona asirin ka kace Allah bai isa ba Allah ce to ga yanda kake ko ba haka ba ka duba ta inda ka fito din sannan kuma gashi na fata an gane Allah ce to ni Allah ni da na halicce ka daga wannan ruwan ka fito ta nan hanyar namiji ka fito ta nan na mace ka fito ta nan na yi ka mutum kuma wai kai ne yanzu wai in ka mutu wai ba zan iya ta da kai ba Allah ce karyanka innahu ala raji'ihi laqadir lalle Allah wajen ta da kai bayan mutuwa laqadirun mai iko ne waɗansu malamai suka ce no yanda Manin nan ya fito daga spinal cord ya bi ƙashin baya ya gangara ya fito ta al'auran namiji a zakar namiji Allah ce ni Allah in ji fassara waɗansu malamai ina da iko bayan manin ya fita ummai da shi ya biyo ta bakin azzakarin kuma ta rami ya biyo ta abun nan ya dawo inda da yake wa ya isa yayi haka to Allah ce ni ina da iko ku yi haka don Allah in ka tatsi madara haka daga hantsan saniya ya fito kana da iko kuma ka tura shi a min nonon ya isa can inda da yake mu duba fa inda Allah ce ya khruju min baini farsin wa damin labanan ya khruju min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'idan lisharibin nonon nan na dabba yana fitowa tsakanin tikadin nan da saniya take tumbin nan wanda ake zubarwa in an fede saniya da kuma jini ta nan ne fa cikinsu yake tsagowa wannan farin nonon ta cikinsu yake tsagowa ya fito ka tatse shi amma bai ɗauki jini jinin ba bai ɗauki kuma wannan tumbin da warin da kolon shi ba kai he ya fito maka labanan nono sa'igan eh, labanan khalisan sa'igan lishan mai daɗin sha da ɗanɗano ya ka ji shi kamar siga a magafata fata inda ya biyo to Allah ya ce wa ya isa ni ina da ikon bayan an tatse nono in fidda shi ya shiga hantsan ya ratsa cikin wannan jinin da abin nan umai da shi inda yake kai za ka iya waɗansu sun fassara wannan ya nuna ga ta inda mani mace yake fitowa ga ta inda namiji yake fito Allah ce ba ya fito ina da iko kuma maniyin mai da shi ta inda ya fito din ya koma asalin inda yake waɗansu malamai suka fassara wannan da wannan amma fassara mafi inganci shine innahu ala raj'ihi laqadir lalle Allah wajen maido da mutumin nan da aka halicce shi da wannan mani bayan ya rayu ya mutu ummaido shi zuwa ga sabuwar rayuwa ni ina da iko da baka nan nayi ka yanzu ta da kai ne matsala laqadir Allah ce Allah mai iko ne na'am yawma tubla sarair hmm. fama lahu min quwwatin wala nasir والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهذل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا na'am Allah maɗaukakin sarki ya yace innahu ala raji raj'ihi laƙadir lalle shi Allah wajen maido da mutum matacce zuwa ga rayuwa mai iko ne a yaushe zaka maida shi a yaushe zaka tada mataccen ya Allah Allah ce yauma matubular sara'ir ranar da za a tona asirin abin da ke cikin zukata na fata an gane ranar tashin kiyama a cikin filin kiyaman na Allah zai tona asirin mutum irin ayyukan da yake da ba wanda ya sani sai kai to ranar a filin tashin kiyama za a tona asiri kawai a ga menene a da zuciyan zuciyanka Imani ne da gaske ko ƙarya ne kafiri ne da ya shigo da sunan imani duk wani abin da da mutu ke a ɓoye to ranar za a tona asiri a bayyana gawa ne yadda yake kawai ƙarara a filin tashin kiyama bayan an ga ayyukan kafiri na kafurcin ba alheri ba wani aikin da zai sashi aljanna mai makoman shi sai wuta to Allah ce idan za mu tura shi wutan ya je ya shige ta famalahu lahu min quwwatin bai da waɗansu wato wani irin ƙarfi wata irin fawa da za ta hana shi shiga wutan ai ka san in kai wani babba ne kana da power kana da yan sanda kana da sojoji kaza kaza a ce wane is in power na ko ba haka ba to babu wata power kuwatin da zai hana mutumin nan shiga wuta a gobe kiyama wala nasir bai da mai taimakonsa bai da mai taimakonsa nan kuma in shi wani ne ba zai mata uba yana da yan sanda yana da soji suna zagaye ƙaryan kama kai ta wajen ina fata an gane yana da soja yan sanda to wannan karfin da yake hana shi yin abu a nan to ƙaryan wannan ƙarfin ya je ya hana shi shiga wutan jahannama gobe wala nasir kuma ba mai taimaka masa saboda shi kafiri ne Allah ce kai bari mu sake muku rantsuwa wasama'i na rantse muku da sama in ji Allah zatin raja ma'abuciyar dawowa da ruwa wato na rantse da saman da take dauke da ruwa wanda ruwan ta ɗin zatur raja'i idan ruwan daminan bana ya zo ya dauke baɗi kuma yarji'u sai daminan ta ta dawo to sama mai zubo da ruwa wanda yake dawowa lokaci lokaci a ce Allahu akbar damina ta ta dawo lokaci ruwa ya dawo to kun ga anan ruwan ake nufi amma da ke sama ce take zubo da ruwan sai aka ce wasu sama ina rantsi da sama kawai alhali ruwan sama wanda yake yawan zubowa ina fata an gane da fullanci ana cewa dula dula tobi wato bi ma'ana sai a danganta ruwan a ce sama kawai sama ta zubo kawai akwai a ce ruwan sama a ce sama kawai ra dula kawai ina fata an gane ko to raja'u daga raja'a ne raja'a ruwan idan ya zo da daminan nan ya ɗauke aka shiga eh, rani can lokacin daminan raja'a sai ya dawo to ruwan ya zama to zafin raja'i wanda yake dawowa wato time to time Allah ce na rantse da wannan ruwan wal ardi na rantse muku da ƙasan nan zatu sada'i wanda take daddarewa domin tsirrai su fito me dalilin rantsuwar ya Allah inna hula ƙaunin faslu. wannan ƙur'ani da abinda Muhammadu sallallahu ya zo da shi da musuluncin nan wato magana ne shi alƙur'ani nan faslu mai rarrabe tsakanin ƙarya da ata mai rarrabe tsakanin kafurci ne da imani haka ƙur'ani ne yake mai rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya in ka bi shi to zai rarrabe maka duk waɗannan abubuwa wa ma huwa bil hazli qur'ani nan ba abin wasa bane in ji Allah ban saukar da shi don wasa ba don shirme eh, don a karanta shi a yi tsubbu da shi ban saukar da ƙur'ani don haka ba ko ka ɗauko ayan eh, ayan Allah ka ce tabbat sai ka raba ya daɗin ka rubuta naka waɗansu kalmomi sai ka ce ya da abi lahabi ƙur'ani na fa ba na wasa ba ko ka ce yasin sai ka raba sai ka sa sunan wani a ciki sai ce wal qur'anil hakim yasin sai ka raba sai sa sunan wani a ciki sai ka abin nan sai ka ce wal qur'anil hakim qur'an nan fa ba abun wasa bane ban turo shi don kai wasa da shi haka ba wai a bari kai mun haɗa masa yasin ka saka yan tsubu bokaye yan duba suke sai su ka aya sai su daɗe tsakani wa alkaitu alayka mahabbatan minni sai wa alkaitu alayka mahabbatan mimun qatun nan sai su yi shi qato sai su raba su sa sunanka a can su sa sunan mata a nan minni din ma yawa sai a raba shi shi ma a yi mimu a sa sunanka a can a sunan sa matan da kake so in kai ne kake so ka samu rinja akan matan ka so ka karfi da yaji a juyo hankalinta sai a sa sunan ka a sama itan nata a ƙasa in kuma ita ne ta kai ta ga aboka ina so a ja mun hankali wani karkato zuwa gare ni sai vice versa a ɗora tuni sunanta a sama abimun din sai a ja wani layi nata a sama naka a ƙasa wa ma huwa bil hazmi qur'ani nan ba saukar da shi don wannan wasan ba a je a yi ta wani hatimi da shi ai hatimi ai hatimi kaga an sa muhammad muhammad jibrilu an sa waɗansu squire, an sa allahu sai a sa wani squire, a sa la ilaha ko kul huwa la sai a sa wani katon square sai a hu ɗin a can karshe sai a sa wani hatimi da wadansu rubuce rubuce a nan su jibrilu su mika'ilu sannan la haula wala ne nan su abin nan a baka waya hatimi ai ta wasa da qur'ani Allah cewa ma huwa bil hazli qur'ani nan ba abin wasa bane ba abun jagwalgwalawa bane innahum yakiduna kaidan su dai kafirai kullun cikin makirci suke su yi wannan kaidin su yi wannan makircin ya za su kullawa musulunci ya za su bata musulunci ya za su karya musulunci nan ya za su hana shi ci gaba ya za su yi kaza ya za su yi kaza ya za su kullawa musulmi ya za su kullo musu Allah ce kullun cikin makirci suke kafir nan suna makirci kaidan makirci mai tsanani yanda hai sun gusar da musulunci na adoran kasa Allah ya ce ni ma wa akidu kaidan in ji Allah ni ma ina nan ina maida musu martanin makircin su din nan kamar wani ne ya ce kai ya Allah kafiran nan sun dame mu sun hana musu fiya. Allah a gama da su yaushe za a gama da su Allah ce famahilil kafirina ku dakata wa kafiran kawai in ji Allah ku dan bani lokaci kaɗan ku saurare ni amhilhum ruwaidan ku saurara musu kai zuwa ga wani dan lokaci in ji Allah ba kullum muna alkunuti ba ya Allah ya Allah ya kaji babawa an bige musulmi ya Allah ya Allah babawa an kona masallan kullu a cikin ya Allah abun kullum roƙo wuce Allah ci amhilhum ruwaida ku dan dakata musu kai zuwa ga wani lokaci addu'an ku taka ku lokacin su ne bai yi ba ina fata an gane ko to Allah ubban ka san nan akwai son ganin sakamakon addu'a da wuri wani ma sai sun ta jami'a ya ce ni na yi kai a ce umra fa sai ce kai to bafai na ta shiru kawai na daina ma zuwa ka ka'abar kawai haka za ka samu dan adam makanan insanu a julan Allah sa dace kuma salam na da aka yi nan sai aka bayan labarin ta ya hanyar sai a yi sadaka da su kawai a yi sadaka da su ce eh shi ciki idan aka ba shi shi ce kawo su ɗari da naira ashirin ashirin shi eto in ka je gun wanda ya ce ka ka ce ga su ɗari ne amma na kara ashirin ashirin ka gaya musu illa an takuna tijaratan an taradin wala ta'kulu a malakun batil sam kar ku ci dukiyanku a tsakaninku da ɓarna sai dai in ya zamanto kasuwanci ne ta yarda abin nan quotation aka ce ya ake sai kaza ya ake sai kaza wani gashi amma ni na ashirin matsala na fata an gane wannan shine fa Allah yake ce annabi yake ce innal halala bayyinun wa innal harama bayyin wa bainahuma halal fa a bayyane take karara haram ma a bayyane ke amma in between haram din da halal akwai al'amura masu rikitarwa mustabihatun la ya'lamuhunna kasirun minan nas mafiya yawancin mutane ba su san consequence su ba ba su san ƙarshen su ba eh, wanda ya guji irin waɗannan abubuwan ya kubuta da mutuncin shi da addinin shi mai fadawa cikin waɗannan abubuwan fa zai fada cikin me haram ka gani ka faɗi gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce albayi ani mai saya da mai sayarwa in sadaka in sun yi gaskiya a cinikinsu ba su ɓoye ba buri kalahuma Allah yana musu albarka a kasuwansu amma wa in katama in suka ɓoye to Allah yana cinye ya shafe albarkar abu ya ka gaga kuɗin da yawa an samu amma ba su da albarka Allah rufa mana asiri a ah, to ai a nan ya sani kenan wannan mara ta ce tana neman shawara suna zaune da mutum da shekara ko kuma ke dauka ta duniya na'am sannan akwai cutarwa ta ɓangare da kuma su ta yi kuma su ke ta yi su ke ta hmm. tana neman shawara da ta yi farko shawaran sai ta je ta gaya ma iyayenta ga yanda muke zaune da wane fa shekara goma ne nike ɗawainin gida bayan haka ga cutarwa kuma na ce sauƙaƙe mun yaƙi a je ta samu iyayenta a kira iyayen shi a kira su a zauna iyaye su tattauna fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida bai na huma idan suka zo suka zauna zama na fi sabilillahi da niyan a gano gaskiya to Allah zai musu muwafaqa daga nan idan suka zauna abinda iyaye suka tattauna gaskiya fa wannan zama akwai cutar akai kaza mu mun dauki matakin arabu kawai a hakura abinda suka zartar a wajen yayi idan nan ma ya gagara cutan tana ci gaba sai ta je kotu bayan da za a yi wannan shine wani ce ma sai uh, ba su da yana sana'a sai da shayi na'am kuma suka da na'am sai wani na sai ya hada na'am sai ya hada sai a zo a Eh. Eh, wato kamar in masu shan shayi? a a yi kowa na shi daban yanzu idan na zo shan shayi na ce fasa mun kwai biyu wance ya ce uku ya ake yi ba sai an fara fasa mai biyu ba yawa kana zaune sai a yi haƙuri ma indomi din sai a yi haƙuri ya zan ce biyu kan ga kayan komun dole ba zan dole zan ce ba su ma cika ba kawai ka gani sai wannan da ya zo sai a haƙura a fasa ma wannan nashi biyu a fasa mai uku uku shi indomi ɗin a soya masa ko ya haƙura yanda kai zaka iya haƙura a soya ma wannan kwai da ya riga ka zuwa in aka cire masa shi ma wannan a cire shi kenan amma in wani abu ne wanda ya zama zamanto muta'araf ne tsakanin mutane mutane a haka ake sun san shi haka yake gudana a soya din bai ɗaya a raba su ba su yi complain ba shi kenan amma in masu shayin suna complain wanda aka bayar kuma abun ya zamanto urfi ko ina an san haka ka'idan indomi akan haɗa ne a raba to shi kenan wannan ya mata ma ta'arafa alaihin nasu amma idan kai kana ji ba a adalci to shi kenan idan kuma wajen sai ka yi ma wannan ɗin ya jira wani ce malam haɗa mana kawai ka raba wannan babu laifi wannan shi ne to eh, yanda dai ake ce ne. Eh, ban san ko me zai kare ka in ka sani ko kuma in baka sani ba me zai rage ka mutum ne zai ce malam da Allah kare ashabul kafi nan baki ne ko ja idan ka ce mai baki to ya karu da me a ibada idan ka ce mai kare ne kawai ba a san kalan ba me ya rage shi Allah ban ni da littattafan tarihi na ji ana ce azara to nassin qur'ani ma ya tabbatar da cewa azara ne Allah sa mu dace wanda yace ba da Allah ƙara fadakar da yan hisba su ƙara mai da hankali su wajen cin da suke kamar sun dan sai a fitin za su musallaci sun ma ji dan hisba sun ji an fara ɗan sakaci kamar ɗan sanyi-sanyi haka wajen cikin da bincike da ake yi to sai a tada ƙaimi ina fata an gane ɗin sai a tada ƙaimi su kuma muna roƙo ta ɓangaren mutane su ma a riƙa haƙuri muna jin su ma artabu da suke da yan hizban tsaya a nan ba zan tsaya ba koma nan ba zan koma ba duk muna ji muna gani abun sai dai a haɗu a yi haƙuri ne kawai Allah sa mu dace wanda ce ma da kamar da ka yi bayani a kan ma'aikaci idan bayan zuwa aiki a kan lokaci ko kuma yana tashi da wuri ba shi sai ya ce haramu na'am ce ba da tuhu ma'aikata ne da kafin wanda lokaci aka yi wata biyu ko a ba Hmm. wanda mutum ya ce zai tsaya dole sai an tashi ko ba zai rika zuwa da wuri zai kasance mai saba da wuri da gidansa ce ko ya sa wasu ma sun rasa matan su ɗaya su ma ba sa zuwa makaranta amma hmm. da yanzu ne ya eh to ai su ma sun san ba kwa zuwa shi ma ya san ba ka zuwa shi ka zo ba aikin kuma eh, ka zo ko kai ba a biya ka ba kace to bari ka yi amfani da wannan ka lallaba to wannan wani adalci ne to ya mutum zai yi na yi wancan ba a biya ni ba na yi wancan wani an haɗa wata uku mutum ya ce bari un lallaba un je un dan samo kaza in dan samo kaza kai da ka ɗauke shi kai ka jawo duk abin da ya biyo ɗin kai ka jawo me yasa baka ba shi hakkin shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce tungumin mutum bai bushe ba wanda ya faɗa ka ba shi hakkin shi wannan ya bushe na wata ɗaya ya sake bushewa na wata ɗaya ya sake haba makamantansu ya zama to fitan naka a bisa lalura ne ba dan kana so in bane la zaɓa mana abin da ya fi kyau malamin ya ce a sanya shi a addu'a ya kawo ƙwarƙani guda hudu ya ce irin eh, masu bauta mutane ko ta su ba shi kayan sa ya ba shi da lafiya Allah ya nuna amin ya rabbal alamin ya kawo Allah sa saka da wannan bawan Allah da ya haɗu da mugayen mutane a mota Allah ba shi lafiya kuma Allah ya sa abin da ake aka ɗauke masa Allah mayar masa da mafi alheri ya zama to kafara ne a gare shi na'am ok wannan za a sanar insha Allah muka ajiye اللهم اعز الاسلام المسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل ركوعنا يا رب العالمين اللهم إنا نتوسل بك بقراءتك لقرآنك يا رب العالمين ونتوسل بصيامنا ونتوسل بجلوسنا في بيتك يا رب العالمين أن تغفر لنا خطيئاتنا يوم الدين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشفنا واشف مرضانا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين